Alhamdulillahi Rabi'u Alameen. Wa Salatu wa Salaamu ala Rasulillahi wa Badu. As-salaamualeykum wa raxmatullahi wa barakatu. Ya buƙata ya tabbatar Allah, ya sanad ni da amsa, ya tabbatar Anabi, sallallahu alaihi wa'azi wa'azi, wa sallam. Yinan na tsaffo mawadin guba ya tsago guba ci Disamba 24, 2014, ne ya lalata. Me kafin ya shiga guni ko? daga katon littafin ya idu wal usulul jami'a ya sheikh abdurrahman ibn nasir as-sa'adi rahimahullahu ta'ala ƙa'idan shi ya guni ce man gana ƙa'ida wace man sabaka ilal mubaha ce fawa haku biha zane gashi zo lo bayanayi ku na zaunci gawun wani ma na zaunci di cancanta na tubo ina agwa egbe nu ke zane diga nwunye na nga nwunye nwu amma ene cici wuci mubahu zandoro makilemi yan wana e za fari na gadi access yo ci ga wa ga nwu ne za mu shiga nwunye dalili ya ci gana na laisa alaikum junahun an ta an laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun ko hmm. laisa alaikum junahun lafi da buyayya an tadkhulu buyutan ne ya ga dai ghayra maskunatin tanduru lewana fiha mata'un lakum ne yayi mawai da wallahu ya'lamu allahu da ilimi ma tubuduna wa ma taktumun yana latuna da yana sona qala mujahid mujahid rahimahullah bayan min wucin gayi la a ahadun bal hiya mawqufatun liyawi ilayha kullu ibn sabil wa fiya mata'un lakum ai istimta'un bi manfa'atiha enyuyo na alaji waka fitishi na na zane daga yadda zan eh izani daga da zan umma da ba nan wale na un gaga na un cewa gan wule na yan yaye mawashi da madan baya ne ga ji amfani na annabi sa sallam ga almuslimu na shuraka un fi salati hmm. musulmi ji eh, ga wuta imana musulmi ji eh, wuta a fe shiyu hmm. ya mafari filkala hmm. ewo emangi e, wajen nan ji mi nan ji mu nan ko mu jira ku ko ba ta gandoro mini wa ga ti ya ganin ni be ku yi ganin ni be nan ji ji be nan ko ji yi ta ti ya da bi da bazuma e go ne ji ji bane a ta jiya ba ti shura ka wu yi tubo yo mm. wal ma ganin be nuwe wajen nan ko wajen nan ko wajen raku wajen nan ji bata wakanan kwenwe wakanan yiyan wakarakun yan wakakin babban yanwe iki da nuwa yan musa babu na nan ko waje nuwa fi nan yin waje nuwa wafi rakun yan waje nuwa fi wa daga gan nuwan na je wata jiki wata nwa shura kawo yi na to wannan riga ni ene kuyo ko wale gan yana e, ga ga tubo ne gadon wani amma ga da ga misali bani nan da na cikin zanuwa tunan ba wọ́n ti kí ọ wọ́n dàgbà wọ́n ti ọjọ́ kú ṣíbọ́ ní ẹgbẹ́ wọ́n ti ká àyíwá fẹ́ rà gbẹ́hùn yàtọ̀ kú jiná wọ́n àdàlà ní jíwọ̀ bí agagùn bá bọ́ ní wọ́n yóò jíwọ̀ yàn wọ́n gbọ́ kú jí ńlọ lé kàrà yàrá hàwọn ènìyàn má láwọ̀ ẹ̀jì bẹ́ẹ̀ dáná ẹgbọ́ ní ẹ̀nà àjẹ múlùkù lẹ́rẹ̀ almawato ní kí almawato hin kin na ja tunan jama'i fi gobe ta zani be ena wole ena na otun etu eda ana e fa mm. zan man go ci ju fasara ga ene ba wannan wannan wuri taku kuma na taku ne laje ga juce jiki nan ce uce sanana ce kana nan nuwa ma nuwa na mawaji nufi abu ne nuwa ne zai ji wala wuce latin yanin ko laji balin nan wa duk da miga ni? bi za a san miga al muslimu na shirka an fi salatin fil kala'i wal ma'i wan nar ku yo ko mi made bohol na bohol ba gikini mi ba bohol ne wani na ba bohol na dubu dari ribu 200000 mi shitanki 80000 mi ji plumbering 5,000 ni change ne laji wani 15,000 na ɓata ne sa kusa wani kiyo musu ba 300,000 wacce bai gawa ga kyau kaku ne ni jinu wa shiga ni bayan jini na suku a ni bigan almuslimu na shirka kawon fi salatin lallan biyo biyo a nan kwayan wayo fi a a ngo ne mi ji ma'u na tu mi wala mi wo mi ca kiyo mi ca ni wani tiya unjin na son gan. Kọ́wá yóò. ẹnì kí èláwù etí ẹgàn náà náà ngayi an asmar ibn midris ko radiyallahu anhu kan ga ataitu nabi an lo ba nabi fabayatu un cabu baya jiya nabi anabi ci gangan man sabaka ila malami zakile malami zuki lai fo fowa lagu da na ga shi zo wuci da je yin doci na do doci la je liyana na wuce nga jike nga wuyen babu wannan nuwa ne jayi wuci ci na ɓankoro na ɓankoro eh? na ti cuna wale na yiri ne ba ta kiyo kada za nuna ci den waniya da ni lo na sun gaji kiyo za ji mallaka wayan da na wucin hmm. amma nu ga yi jije ci ga da fikiyo ga shi waga to wa wunu wannan ne ba ga wa gukan wa jalo ta kwamma i'i waga salo ba ce jebe ba wani yaji na waga aji amfani na lugu jiki ruwa na kenu julo tako zano ce ade amfani aji gangani bayi mini furu ya sanye na sai dilbari wal bahar egege yakin zan bayan edu edu dai ciki panga ko ikai mafi bo zanen gawale wọ́n ikan na mu ba huyo wọ́gá gan dẹ́bọ̀ ọtí dá ikan jẹ́ wọ́n yìí ní wọ́n na wọ́n ti lóògùn sọ ọtí ló ti ọ́. wọ́n á ṣe éwé lọ́n sọ bẹ́ka ilẹ̀ bá ha ti sọ́wọ́ àhákùbíà kúyọ́kú wọ́n mọ̀ misali gbárí na wọ́n mọ̀ ìpàṣẹ wọ́n mọ̀ ìtẹ́gìṣẹ́ wọ́n mọ̀ bíndígàṣẹ́ wọ́n ti wọ́n ti wuce adali yiwa falugi ta taki wace lugi su a daga eh malam madu la ta kulu amwalakum bainakum bil batili e ga gidu ki yado jigan gani be ga mane ma babu e e, e, ya lugi na ja lalle babu da shi wa eh inda ya kone da ladi yana je na wuce shi kawai ha al mubahatu al mubahatu ga wannan don ko wa maga sabaka ile wace jiwon wajo ya bugo fa'anta hakuri ko ayo kuma shigban alhatab shigban ne lagunan nan wajen na yawanci wafe logonta shigban su kone shi shi zan doron wani wafe jigiyo wafe kyaukyauke wafe lutuyi wawo wace da fashin wace lajin lotu walaya ajiyawa wanda nugunan agaga la'ayi lalata malamin madu bawa da ake shigban nan na eh, asari ko asari ka dufuk da hajji ma yi nga ba no da ba ci gbanin fili so ku wuyo gwanti wuyawo zan do mudan zan do shi so gan mudan na wannan kashi e bogo ende o ta da bu wace tuyun chawo wace an lashi mai nufa an ta hako zo wani gai masa baka ilil mu ba ci ba ba gajin ko ji gani ko wagalo zumata ni ba wannan e ba ni wani je ci wani wale gwamgo ci je ci nuwa kafa kafa kafa kafa kafa kafa kafa kafa kafa yau wale zai yi kpado ko na gan da zai yi kungo ya sabu wani a su ba daga ta ga an da kin a tafi babu sai dai ba ga tafi mai gwon wuce àtàfẹ́ ibi mma egó ohun tí àfẹ́ mọ́ egó ohun tí wà ló bá gan náà lé ànẹ́dẹ́ bí ebò tí ejì náà ní ile sọ̀bọ́kà ha ti ó agáyì sọ̀bọ́kà ilẹ̀ ni mo ha tí ó àmágbá ní mgbo fi ci gbayin da ci yufi nimbo umela umela ji kaza na waje bai na kina suku wa fe la ko bi wa fe la ga da fe guta ci gbayin fe ci gbayin fe shikin yau wanne tuna wani ba ni ga wani ba mu ba to ji sabu kulo na zanu cin wayo yau zanu ta shi da duniya ni kun ayo wọ́n mi liwuye wuce ga waga kawai liyo nga lawo ga waga jikiyo nga lawo ga waga awon mulkin wani a wuce mallaka a fiye nufiyo masallaci cici kuyo ko wace da dabe wace hafe da wace masallaci wace hafe da wace sa fuyi boro zan da cha da un gan da ya ce mi shabu ne bugun lawo lawo no kan yi man sabaka ila al mubahati fa wa hakuli wole wofe do shabu mu ba huyo sai bago daga nan maga kayan biyo na zungu ga jiki hmm. wa ma shi obu an zanu ta be gan wudi a haku biya ban ne gan waya zuko ka kuna ya zuko ne eh hmm? waga da da register shago ne yi strategic place na ta jiki a ta kuyawo kun di zibo nan be dan zagi shi lẹ́nu tí a dé bí gan olóòjì kí o wọ́lá fún mi ní olè wọ́gá ìsọ̀báka mọ́n sọ̀báka ilẹ̀ ìlú bá ti fọwọ́ àkùbí ní olè na kú amma eti mas'ala ya man sabaka ila al-mubahati fa huwa haku bi nan ngole kaida ne ke je ne shi ene ke addinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi be ga wọ́n ti ti kí ọ zamani fe belo na suku a cibe ga eko eh, e ne be daga ba sojo eh, gaskiya ne buga gari inda ce biye daga ba bakanon kaga yi madilen jayu nun ga da abon nona wa be mi biyar ke tango ci yi wa da ta kota shi ya wadda dukiyar jama'an ya al'umma don gudun da ji lalace ya buga malamin mudu wani tuwe mi wani daula gwamnati ya dushi ko wadda ga ya wani na go a maga landi na layawa maga yin tuta ba wani yau da ba ga wa da kayi da yin man sabaka ilal mubahati fa huwa haku bi yi ebo ebe na bai al'umma bayanin wace maslayan individual ifsadul badi wa ifsadul kula shawai ladi fi kiwuka tununci Allah ta shanya ya bu kibo ya bu patu lu jikiyo uluje wole etiye kaida gal allah mutlu المفتي muhammad ibn ibrahim ali sheikh رحمه ta'ala fa ma mufti saudiya ne mai ibn bazina ugan ẹlẹ́ṣẹ̀ láti èkó yo wọ́n ní alẹ́ ẹ̀kọ́ expand alẹ́ ẹ̀kọ́ aṣọ́dọ́gbùlẹ̀ kó alẹ́ ẹ̀gbẹ́jà tá àti kẹ̀kẹ́ ṣubú alá drainage ya jẹ́ adẹ́gbó alá street light ya jẹ́ àtibó bẹ́ẹ̀ni ìdú ni yẹn ní pátá ǹdẹ̀mí ni ẹnẹ́ṣẹ̀ aláǹfààní bí i mùsùlùmí jì tó ẹ̀ṣin náà jù tó dẹ̀nà ó ti náà ebogo edochichi aka da bukatun a expand yin ko da sauransu ala bai shaka da bukata gi ko a gbake da sauransu na alaji kiyo alaji amma ala compensation ya ji ma na alagbata zahun ciki a waya especially zamani gbanin da nan gole ya zane zage da na gagan zangi maje bukata yake da na gofe nan ba na park mota gina ngwayin dabo ko ba na laye nan ngwayin dabo ba na ciye nan ngwayin dabo ko bene biya can gane ebogo ngwayin ajiki a ajiye e yiri nnaji wale yana wagun wakpewa abubuwa ne wani ga ikiyo yi maslahayen jama'a maslahayen al'umma bayanin wace maslahayen kiyo maslahayen individual amma gabban da ake jiga to maslahayen al'umma wace maslahayen individual a individual zuciya ji lalata gudu wa busha gwaji gani wa jike a na ga compensate yau na kuyoko so wale to babu na eh, da na magaye ko dáàbò ti bẹ́ẹ̀ bá túta bọ̀ aláwọn kan aláwọn jíjẹ́ aláwọn akàn ẹbọ́ e nana wọ́n àfẹ́ tiẹ́ maslahatun ama maslahan jama'a kama ẹbọ́gọ́ e káyí dáadé man sabaka ila lil mubahati fa haku bi zanaga ci zo lene mubahu na ngaji ke ngaji ta gan wale ga misali kai da na application yi majiki umma doku wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk